Ba ta katse shi ba har sai da ya kai ƙarshen zancen sannan tanisa ta ce ban ƙi taka ba amma ni a gani na bai kamata a ɗauki riga daban a kai mata yanzu ba saboda kaga a cikin satin nan ma ake tunanin kai lefan kawai don ba a ƙara saɗa kayan ba ne kaga yanzu sallah ba ta fi saura kwana uku ba a cikin satin sallah za a kai kayan tunda 27 ga watan sallah za a yi bikin don haka ka ce ta yi haƙuri an kusa kawo mata kayan gaba ɗaya ma ta faɗa tana kallon shi shi ma ya gyara zama ya yi sannan ya ce ni ma tunanin hakan amma ita ta fi so ta saka a sallar nan saboda ta ce ita za a yi yayi kuma duk ƙawayenta sun mallaki tasu yanzu aka fushi take yi da ni saboda ban sai mata ba don haka kin gwara a ɗauka a nan ɗin a kai mata ko hankali ya kwanta a wai kana nufin ita ma wankan abayar ta ƙwallafa waranta sai ta yi shine kai kuma za ka biye mata ka ce sai ka yi mata abin da take so to wallahi za ka yi wa kanka illa tun yanzu saboda in ka ce a haka za ku tafi to za ka sha wahala ba zai yiwu ka ce komai mace take so sai ka yi mata ba gwara ka nuna mata in kana da shi za ka yi in baka da shi ta haƙura to za ku zauna lafiya amma in ka ce komai take so sai ka yi mata to za ka sha wahala ka san mu mata tunanin mu ragagge ne amma fa in ka ji shawara ta shi ma ya gamsu da bayanin nata don ya san gaskiya ta faɗa don haka gyaɗa kai ya yi ya ce mata shi anti na gamsu da bayanin ki, ni zan wuce sai na ƙara leƙowa ok to sai ka kuma zagayowa ka gaida su ummi za su ji insha Allah ki gaida min mai gidan nan tarko shi har zaure sai da ya tafi sannan ta juya cikin gidan shi kuwa a hanya ma kiran wayar mina ya ci gaba da gwadawa amma tana ringin ta ɗagawa haka ya kura yana jin zuciyar shi ba daɗi bayan isar shi gida nan ya tarar ummin nashi na sharar a tsakar gida jin sallamar shi ne ta sanya ta dago tana amsawa ummi sanni da gida kawo sharar in karasa miki ya faɗa yana ƙoƙarin amsar tsintsiyar hannunta a aka bar shi wallahi na kusan gamawa ma ya aikin na ga ka gota lokacin dawowar kama eh wallahi ummi na dan biya gidan anti hanni shi yasa ta ce ma a gaida ke far'a ta saki tana faɗin to ina amsawa ka ce yau ziyara ka kai mata eh wallahi ummi yau zumunci ne kuma ta ji daɗi sosai ya faɗa dan dan ya kauda maganar dan ya san in ya sanar da ita me ya je yi bai san yadda za ta ɗauki maganar ba dan ya san ba laifi tana da ɗan zafi cike da jin daɗi ta ce ai hakan ya yi kyau Allah ya ƙara danƙon zumunci a tsakaninku da amin ya amsa nan fa suka ci gaba da tattaunawa game da bikin a can kuwa fina <clears throat> yau da shirin zuwa siyan abaya suka tashi don aka da wuri suka shirya suka fito kafin rana ta yi zafi a motar hajiya zaliha suka tafi dukkansu ne suka hau motar a bakin wani haɗaɗɗen mall humaira ta tsayar da motar don daman ita ke jan su firfitowa suka yi dukkansu suka nufi ciki shi kuwa naufal hanya ce ta biyo da shi ta gurin tun daga nesa ya hango kamar fina sun shiga gurin tunani yake ita ce ko ba ita ba ce so yake tabbatar don haka ya samu gefe ya tsaya ya fito idan shi na kan kofar shiga gurin a daidai lokacin ne tike gai shi ma ya tsayar da motar shi a gurin fitowa ya yi sannan ya zagaya ya buɗe wa mina ita mata fito <coughs> juyowa suka yi suka shiga cikin wajen gurin fa ya haɗu ba ƙarya don ba kowa ne ma ke iya sayayya a gurin ba saboda kayansa akwai kyau amma ba da tsada gurin a cike yake mata da maza kowa na siyan abin da ya kawo shi kasancewar sallah ta matso bangaren abayoyi daban ga sunan kamar ba a so don wannan karan su ma sun yi oda ɗinsu masu kyau nan fafina ta fara zaɓa zuciyar ta fari kal daɗi kawai take ji yau za ta mallaki tata a bayar tana zaɓa su zara na taya ta a lokacin da ita mamina ta iso gurin tun daga nesa ta hango wata marun kwalo ta sha duwatsu sai ɗaukar ido take yi ita ma fina da ta hango ta ita ta yi harin ɗauka kusan lokaci ɗaya suka kai hannu da niyyar ɗauka kallon juna suka tsaya yi ganin dukkan su sun riƙe rigar kowace so take ta zama tata don duk suna ganin za ta haska su tunda suna da haske mina ce ta riga ɗaukar rigar da sauri fina ta kwace daga hannunta cikin ɓacin rai mina ta ce malama ya zan ɗauki riga kuma ki bar shi a hannuna ita ma cike da masifa ta ce na kwace ɗin ki kwata in kina da ƙarfi ranta ne ta ji ya ɓaci jin abin da ta ce don haka ta ce dala malama ki bani akan me zan dau abu sannan ki kwace in masifa kike ji da rashin mutunci na dame ki na shanye mina ta faɗa ita ma fina tuni ta zaburo tana faɗin ke ni ke mayarwa magana ban yi kanwa da ke ba kuma kin san waye ubana a garin nan to wallahi ki iya bakin ki kafin na lallasa ki a gurin nan riga ce na ce ba zan bayar ba in kin isa ki kwace a hannuna jin amina ta ce ne ya sanya mina kai hannu da niyyar kwace rigar nan faɗa ya kaure a tsakanin su suka hau kokawa nan nan fina suka fara ƙoƙarin raba su amma sun ƙi rabuwa cike bai da ke can yana zaɓar takalma jiwa hayaniya ya sanya ya nufo gurin mamaki ne ya cika shi ganin mina na cin uban damba da wata da sauri ya karasa ya shiga tsakanin su don ya raba su ita kwafi na takalminta mai tsini ta cire ta ɗaga shi da niyyar bugawa mina aikuwa da sauri ya rike mata hannu shi kuwa naufal jin hayaniya ta kaure a ciki ne ya sanya shi nufo ciki don ya ga me ke faruwa yana shiga yango fina na cin uban damba da wata kanta kuma ya fi babu don tun ana faɗan ya yi nashi guri daman dan kwalin doguwar rigar ta yafa karasowar shi kenan ya ga wani gardi ya riƙe wa matar shi hannu ita kuwa tana ƙoƙarin sai ta kwaɗa mata takalmin hannunta ran shi in yi dubu to ya ɓaci shi kansa bai san sanda ya isa gurin ba yana zuwa ya fusge mai hannun daga rukon da ya yi mata ita kuwa juyawa ya yi ya ɗauke ta da mari hagu da dama sai dai kafin ya sauke hannun shi sai ji ya yi shi ma an ɗauke shi da mari ta baya kafin ya tantance ne an kuma zuba mishi wani maron juyawa ya idan shi ya kaɗa ya jajar to zaliya da hajiya zaliha tana ta wuce da alama ita ta mare shi cikin faɗa ta faɗin akan me zaka maida min ya tamkar jaka ka dinga dukanta ko an faɗa maka bata da gata ne to bari ka ji ko mu da muke matsayin iyayenta ban taɓa sa hannu a kanta ba balle kuma mahaifinta da ba zauni ba ka kama ta da duka akan ta ce maka tana son abu kuma ka koro ta gida ubanta ne kai ko ko kai ka haifar mana ita to wallahi ba zan yarda da wannan tozarcin ba kuma yanzu ma za ka ga abin da zan ɗauka a kanka don haka don baka da ki banza ba jiya wata ta kamo ta kamo fina tana faɗin me kika yi mai kuma yanzu da yi da keki cikin kuka ta ce mami wallahi ban yi mishi komai ba kawai ya mare ni wai dan mun yi faɗa da wannan yarinyar kuma ita ta takale ni mami na ɗau riga ta warce wai ita ma ita take so shine muka so mu faɗa to dan kin yi faɗa akan gaskiyarki shi menene nashi a ciki ko dan kawai yana son ya kuma tozarta mini kin bar gidan nashi ma shine ya biyo kiran ya kuma cin zarafin ki saboda shi bai gaji mutunci ba ta faɗa tana banka mai harara shi kwaran shi ne ya kuma ɓaci jin maganganun da take faɗa mai ga wani ƙarin takaici wai ashe silar a baya ta yi dambe a gurin ta zubar mai da mutunci cikin ƙunar zuciya ya ce yanzu akan wata shegiyar riga kike faɗa a gurin nan da auren ki kuma har namiji ne ya rike ki ga jikin ki ko hijabi babu kalifa rigar da kika sako kika zo gurin nan kuma ba tare da kin nemi izini na ba rigar banza rigar hofi nawa na zuba miki a lefe amma daga ganin wasu sun yi kina ce kima ma sai kin yi to wallahi ki ba a sannu in ba haka ba za ki yi nadama da da na sani a nan gaba mara tarbiyya kawai juyawa ya yi hanyar waje nan ya juya hajiya zalila na faɗin ga kanan babban mara tarbiyya wanda baya girmama na gaba da shi a gabana kake kiran yata mara tarbiyya to kuwa za ka ga rashin tarbiya don ta gama aurenka ka kamun takardarta shi dai bai bi ta kanta ba ya juya ya fice daga gurin ran shi a ɓace amma daman ya san duk wanda ya sai rariya ya san za ta zub da ruwa daman can ya san ba cikakkiyar tarbiyya gare su ba yaran gidan amma ya bi son zuciyar shi ya auri zaɓin ran shi ya wa zaɓin da mahaifiyar shi ta yi mai ya san da jidda ya aura da duk hakan bata faru ba haka ya ka zancen zuci har ya sa jikin motar shi ya tashe ta ya bar gurin da kallo mina ta bi motar don tun da aka raba su tike bai ya ce ta koma mota ta jira shi zai siyo ya kawo mata fuskar ta ta kalla a madubi, nan ta yi tozali da yakushin da Fina ta yi mata a gefen fuska. Jiyowa ta yi ta hango shi ya nufo motar da leda a hannu. Ji ta gabanta ya faɗi don bata san me za ta ce wa mamanmu ba in ta tambaye ta ciwon fuskar ta da kuma inda ta samu a baya. Buɗe murfin motar da ya ya shigo shi ya maido ta tunaninta. Ɗaura mata ledar ya akan kafaɗarta. buɗe ledar ta yi nan ta yi ido biyu da abin da ta ƙwallafa ta wato a baya ji ta yi har ta ware cike da jin daɗi ta ce na gode sosai allah ya saka da alkhairi na gode murmushi ya yi sannan ya ce shi kenan dai yanzu burin ki ya cika kin mallaki a baya kima gaskiya kina son ta da yawa tunda na ga har ba kuka yi a kanta ga sharan ɓata muke kyawu fuskar ki yanzu kuma me ya rage kike so bayan ita kai ta girgiza tana mai jin kunyar biye wa fina da ta yi suka yi faɗa a gaban shi ta san hakan zai iya sawa ya rage ganin kimarta don zai ga kamar ba ta da kamun kai cike da jin nauyi ta ce ni kan babu abin da nake bukata a yanzu hakan ma na gode sosai kai ma Allah ya biya maka naka bukatun da Amin ya amsa nan ya tashi motar suka tafi ita ma Fina Naufal na tafiya suka nufi gurin biyan kuɗi suka bar siyayyar haka bayan sun biya suka fito suka hau mota suka koma gida su kuwa sumina a inda ya dauke ta nan ya ajiye ta don ta ce ba ta son ya kai ta unguwarsu sai da ya tsayar da motar sannan ya juya ya kalle ta ya ce to mina yanzu sai yaushe kuma ko in muka rabu yaushe kenan na jikin ce an kusa bikinki kenan daga yau ba za mu kuma haduwa ba kenan da su faɗa fursa shi da alamun damuwa <clears throat> har wani rawa muryar shi ke yi irin na cikakkun 'yan duniya ita ma jikinta ne ya yi sanyi a ganin ta bai kamata su rabu iya nan ba ko don mutuncin da ya yi mata ya kamata ita ma ta yi mai abin da zai ji daɗi don haka ta ce ai bikin namu da saura sai karshen watan sallah ma don haka za mu iya ci gaba da haɗuwa kuma ka ga muna yin chat ina ganin anan ma za mu dinga gaisawa amma yanzu kai ya kake son ayi. ta faɗa tana kallon shi zama ya gyara sannan ya ce ni yanzu babban burina in ga wankan a bayan a jikinki da ni tun yanzu na fara hango yadda za ta yi kyau in kika saka ta to ni yanzu na in kin yi kwalliya da ita ran sallah ki kirawo ni in zo in ga kwalliyar kin ga daga nan sai mu je mu yi kallon wasan sallah to ni hakan ma kaɗai ya ishe ni in dai wannan ne karka damu insha Allah kai zaka fara ganin kwalliyata ka faranta mun kaga kai ma ya kamata in faranta maka hakan yayi maka yaya na. ta tambaye shi tana yi masa murmushi shi ma murmushin yayi sannan ya ce eh hakan yayi min kanwata to bari in wuce gida ka san mamu bata, bata san inda na je ba yanzu ma ban san ƙaryar da zan yi mata ba ta faɗa tana ƙoƙarin fita a motar oke ba da amuwa sai mun haɗa an jima yau ki hau online da wuri don za mu sha fira yau buɗe motar ta yi ta fita tana amsawa da to hannu ta ɗaga mai alamar bye bye sannan ta juya ta nufi unguwarsu da ledar a hannunta shi kuwa bayan ta yabi da kallo har ta sha kwanan layinsu wani mayaudar murmushi ya saki sannan ya kunna motar ya ja ya tafi ita kuwa sai da ta kusa isa gida sannan ta tsaya tana tunanin abin yi don ta kusa don ko kusa ba za ta doshi gida da abayar nan ba wata dabara ce ta faɗo mata juyowa ta yi ta shiga makotansu nan ta tarar kawar terminal na firar doya da za su buɗe baki an jima jin sallama ya sa ta ɗago mamaki ne ya cika ta ganin mina a gidan nasu don a da ƙawaye ne na ƙud da ƙud amma kasancewar tana yawan faɗa mata gaskiya akan ta daina kai kanta inda Allah bai kai ta ba ta dinga tsayawa iya matsayinta haka ne ya sanya ta daina kula ta ta fi son masu zuga ta har ta ƙara so milal na binta da kallo ita ma ɗan murmushin jin kunya ta yi sannan ta ce ya dai takwara kike ta bina da kallo ko har yanzu abin bai wuce ba ajiyar zuciya ta sauke sannan ta ce ai dole na yi mamaki na ga ko kula ni baki yanzu in mun haɗu yau kuma ga cikin shigo kin san dole na yi mamaki yanzu dai ba wannan ba ta so mu je ki je ta faɗa tana kamuwa ninta ita ma ba musu ta tashi ta biyo bayanta suka dawo zaure ledar hannu ta miƙa mata tana faɗin kin ga kayan nan zaki ajiye min idan amin ya zo zance zan zo in karɓa da dare kin gane ta faɗa tana miƙa mata ledar hannunta amsa ta yi tana faɗin mene a ciki ya na ji da nauyi nel ɗin ta tambaya fari ta yi da ita sannan ta ce a baya mana wani zazzafa na haɗu da shi muka je yau ya sai min kin ga na wanki gara ai oni aminatu yanzu mina sai da kika samu a bayar nan yanzu sai hankalinki ya kwanta ko ta faɗa cike da jimami ita ma mina kai ta gyaɗa sanan ta ce to me za a fasa kin sani in dai na kwallafa rai a abu to sai an yi min yanzu gashi nan na same ta a sama ke dai sai na zo amsa ta faɗa tana ficewa a gidan ta nufi gida tana salmawa mu ta fito daga ɗaki tana amsawa sannan ta ce daga ina kike mina na ce ina kika je shiru ta yi ta rasa mai ma za ta ce tsawa ta daka mata da sanya ta kuma rudewa na ce daga ina kike gurin tafsir ta faɗa jikinta na rawa harara ta banka mata sannan ta ce gurin tafsir ɗin shine sai yanzu kika dawo shi kuma wannan ciwon na fuskar ki a ina kika same shi jita ta ta samu gurin fakewa don haka ta gyara tsayuwa sannan ta ce wata ce fa a gurin don na zauna mata a guri shine ta zo bata ce in tashi ba ta janye ni shine muka fara faɗa har ta yakushe ni a fuska hannu mu ta tafawa tana sallallami sannan ta ce yanzu amina har yanzu baki daina wannan shirman ba aure fa zaki muke aure fa za a yi miki ke me yasa baki da hakuri ne kuma ki rasa inda zaki faɗan sai a masallaci inda ake karanta alƙur'ani kin kyauta daga yau ba za ki kuma zuwa gun tafsir din ba duk da saura kwana biyu ko uku a gama daɗi ta ji ganin ta yarda da abin da ta ce amma sai ta ƙara mai cewa ta ce na Allah ki hakuri ni ma ban yi niyyar kula ta ba zagi na ta fara yi kuma ita ta kama ni da kokawa shi yasa muka yi faɗa amma ki hakuri ba zan kuma ba insha Allah shikenan ai Allah ya shirya min ke, wuce ki je ki yi min aiki gashi can ta faɗa tana shigewa ban ɗaki ita mata ji daɗin yadda ta shawo kanta da wuri na haka da sauri ta cire hijabinta ta kai ɗaki sannan ta zo ta fara yi mata aikin zuciyar ta fari kal sai da ta gama sannan ta shige ɗaki wadda ta janyo nan ta lalubo bar shi ta danna kira tana jin ta yi kewar shi sosai wayar na fara ringi ta ji an ɗaga cike da jin daɗi ta ce anguna ya kake? Ya shirye-shiryen biki? Kwana biyu ka bar ni da kewa. Cire wayar ya daga kunnen shi ya duba. Tabbas ita ce, ba gizo kunnen shi ke yi mishi ba. Haka kuwa jin shiru ne ya sanya ta ce, "Hello, ko ba ka ji na ne?" Sai lokacin bakin shi ya buɗe sannan ya ce, "Ina jin kimina, kawai gani nake kamar ba ba yau, kuma ke kika ni da kanki. Kin daina fushin da ni kenan?" Murmushi ta yi sannan ta ce, alamun ba zan iya jurar fushi da kai ba yanzu ma baka ji yadda na kiwarka ba kai fa kai kiwata zama ya gyara yana mai jin daɗin yadda ta sauko yanzu nan ya ce ni kuwa ne kewarki amaryata gaba ɗaya na shiga damuwa da na daina jin muryarki ni fa har abinci daina ci na yi hmm. ni kaina kawai dannewa na yi amma baka ji yadda na kewar kewarka ba nan fa ya ce zai shigo an jima bayan an sha ruwa ne ta amsa da to haka suka kashe wayar cike da farin ciki a zukatansu ita ai kuwa kamar yadda ya mata alkawari zai zo ana idar sallar isha'i sai gashi ya zo ita ma tuni ta shirya tana jiran ya zo yana kiranta kuwa ta fito har kwalliya aka yi mai nan fa aka shafirar yaushe mu da ta soyayya kamar kar su rabu ya jima sosai sannan ya tafi zuciyar shi fari kal bayan tafiyar shi nan ta shiga gidan su minal ta amshi ajiyar ta sannan ta shiga gida tana shiga ta bawa mamamu ta ce shi ya kawo mata ganin abin da ke ciki ne ya sanya mu girgiza kai tana jinjina naci irin namina ita ma mina ta kwanta a ranar zuciya ta fari kal a washe garin ranar aka ga wata aka ga wata inda ya kasance gobe idi nan dai aka shiga hidimar sallah a ranar sallah lokacin idi kamar yadda suka tsara da ƙawayensu za su masallaci tare hakan ce kuwa ta kasance mina suka biyo wa zuwa idin kowace ta ci kwalliya cikin abayarta gudu gudu sauri sauri ita ma na ta shiryawa don kar su don kar su je ba su samu sallah ba ita ma face ta fito cikin tata a bayar nan fa suka dinga ta irin kyan da ta yi nan ta zira sabon farin hijab ɗinta da amin ya haɗo mata a kayan sallar ya kawo mata fitowa suka yi don tafiya dukkansu sun sha kan a bayarsu na mamamu ta yi musu fatan dawowa lafiya amsawa suka yi sannan suka fito don tafiya ba su da nisa sosai da masallacin hakan ne ya sanya ba su rasa sallah ba ko bayan an idar nan aka, sha hotuna a gurin Dan a samu na first a facebook hafi sallah sai da suka yi 'yan siyasiyan su sannan suka nufo gida suna tafiya mina ta ji wayar tana ringin tana dubawa ta ga tk boy kai ta dafe don ita har ta manta da shi ma tana ɗagawa ya ce gani ina jiran ki a inda muke haɗuwa ki zo in ga kwalliyar taki oke kawai ta ce jikinta a sanyaye nan ta ce musu su tafi ita za ta ɗan biya wani guri nan suka rabu inda ita ta taruna fef ta faɗa mai inda zai kai ta su kuma suka nufi gida tana zuwa gurin ta hango motar shi nan ta sa ta kwankwasa glass ɗin motar shi kuwa tawowar ta ya zuba mata idanu har ta so gurin ɗayan ɓangaren ya buɗe mata zagayawa ta yi ta shiga ta zauna sai da ta fara gaida shi sannan ta ce to gani na cika alkawari ko eh cika amma aikin ɓoye kwalliyar da hijab ni kuma so nake na ga rigar a jikinki don haka yanzu dai ki cire hijabin in na ga kwalliyar sai ki mayar shiru ta yi don ita kan ba za ta iya cire hijab a gaban shi ba don ta san yadda rigar ta bayyanar da surar jikinta shi kuwa ganin kamar ta tafi tunani ne ya sanya ya faki ta. ya ciro wani farin kyalle daga aljihun wandon shi yana cirowa ya shaƙa mata shi a hanci ita kuwa bata yi zato ba sai ji ta ta shaƙi wani turare mai ƙarfi daga nan bata kuma sanin inda kanta yake ba ta yi lu ta bingire a gurin mai da kyallen ya ya ajiye yana sakin wani shegen murmushin cin nasara juya bayan ya kalle ta sannan ya ce mina hmm, kenan ke a zaton ki a banza zan kashe miki kuɗi fin dubu hamsin ban san ki ba ban taɓa ganin ki ba kawai a chat muka haɗu amma na ce zan sai miki abu ki kika yarda ke a zaton ki kin ci bilis kin ce min an kusa ki, amma baki yi tunanin dalilin da ya sanya na sai miki a baya har kala hudu ba ga mai kuɗin banza hmm. ai ba kai ba aikin banza yanzu dole ne na fansha kuɗina yana gama maganar ya tayar da motar ya fige ta ya bar gurin a can kuwa gaba ɗaya naufal damuwa ta yi mai yawa don har yanzu fina ta ƙi dawowa shi kuma har yanzu ya ƙi zuwa gidan saboda gudun cin mutuncin daga hajiya zulai gashi ya kasa sanar da kowa har umman shi ganin abin na ta damun shi ne ya sanya yanke hukunci ɗaya a zuciyar shi don yana ganin hakan ne kawai mafita don ba zai iya ci gaba da zama haka ba shi mutum ne mai buƙatar iyalin shi a kusa da shi ko yaushe jin ya kasa ci gaba da jurewa ne ya sanya yanke shawarar ya sanar da mahaifiyar shi don haka yau da wuri ya shirya ya fita don ba abin da ya kwana a ran shi yana dan da abin ya kwana a ran shi yana fitowa yau motar ki ya bar gidan kai tsaye gidan nasu ya nufa bayan ya je nan ya kashe motar ya shige ciki da sallama ya shiga falo jidda ce zaune a falon tana tilawar alkur'ani ta dago tana amsawa guri ya samu ya zauna dagowa ta yi tana faɗin sani da zuwa ya ina kwana lafiya kalau jidda ya gidan ya karatu ta ce alhamdulillahi da sauri ta dago don ta tabbatar shi din ne kuwa mamaki ne ya cika ta ganin murmushi a fuskar shi kuma wai ita yake yi wa a sanya ita ta gyaɗa kai alamar e masha Allah hakan yayi kyau ina umma na ko tana ciki kuma kallon shi ta yi ganin idon shi na kanta ne ya sanya ta sun koyar da kai sannan ta ce eh yanzu ta shiga ciki bari in sanar maka mata zuwanka ta faɗa tana miƙewa tsaye don ta sanar da umma zuwan shi zuciyarta kuwa mamaki ne fal ganin yadda yau yayi naufal ɗin ya canja mata har da ya yi mata murmushi ita sai ta ce tun da take da shi bai fi sau biyu ta taɓa ganin murmushin shi ba don ko gaida shi ta yi a cike ke amsawa bayan gaisuwar kuma babu wani abu da ke haɗa ta da shi amma sai ga shi yau ya canja mata to me yasa haka ta shiga ɗakin umma tana ta saƙe-saƙe nan ta sanar da ita zuwan shi shi kuwa bin bayan ta yi da kallo yana yaba nutsuwarta da tarbiyyarta shi tun da yake ganin ta bai taɓa ganin ta ba hijabi ba ba ta da wani aibu da za a ƙi aurenta amma shi bai san me hana shi ganin hakan ba a baya jin maganar ta ne san ya dawo da hankalin shi kanta ta ce ka shiga ok na gode kanwata kai ta gyada tana bin shi da kallo har ya shige ciki ajiyar zuciya ta sauke sannan ta koma wajen zaman ta dauka ta cigaba da karatun ji ta yi wani farin ciki na ratsa zuciyarta kawai sakar mata fuskar da ya yi yau shi kuwa da sallama ya shiga ciki amsa mai ta yi sannan ya samu guri ya zauna yana gaida ita amsawa ta yi tana tambayar shi a iyalin shiru ya yi ba tare da ya amsa ba dan nazarin shi ta yi sannan ta ce ya dai naufal ga kamar kana cikin damuwa me ya faru shiru ya kara idan bai san ta inda zai fara ba ko ba haka ba ma yana jin nauyin ya faɗa mata abin da ke tafa da shi ka faɗa mu mana me ya faru karfa ka manta duk wanda zai yi san damuwarka to bayana ne saboda na fi kowa sanin ciwon ka ka sanar da ni ko menene ni kuma na yi maka alkawarin magance maka matsalar in dai bata fi karfi na ba jin haka ne sanya ya samu karfin gwiwar faɗa mata don haka ya gyara zama ya ce umma fa ta tafi gidansu kusan sati biyu kenan mahaifiyarta ta ɗaure mata gindi ta hana ta dawowa wai sai dai in kai mata takardarta ni kuma gaskiya babu sakin mace a tsarin rayuwata to gaskiya abin ya dame ni shi yasa na zo yanzu in sanar miki subhanallahi ya aka yi baka sanar da ni ba da wuri ai da tuni na je gidan nasu amma me yayi zafi haka har suke neman takardar saki nan fa kwashe kuma ya sanar da ita sannan ya kara da faɗin wallahi umma ba wani gagarumin abu ba ne ya sanya muka fara samun matsalar nan kawai silar a bayar nan ne nan shine kuma daman ita haka take tintini in dai ta so abu to sai ta ce dole sai na mata in ban yi ba to mun dinga tashin hankali kenan da ita ta su faɗa cike da damuwa girgiza kai ta yi sanan ta ce hmm ai daman duk wanda ya sai rariya ya san za zub da ruwa tun farko abin da na hango maka kenan amma ka kasa fahimta ni da kaina na yi maka mata amma ka baɗa min ƙasa a ido jidda ya ce ba uwa ba uba ni na ɗauko ta tun tana ƙarama kasancewar ba ni da ya mace kai kaɗai na haifa a hannuna ta taso ni na mace tarbiyya har ta girma a hannuna ni da kaina na yaba da hankalinta da natsuwarta na yi ƙudurin haɗa ku aure amma sai ka amincewa ka kafe kai nafisat kake so ita za ka aura ita ce ta daidai da ra'ayinka wai jidda kidahu ma ce bata waye ba bata iya dressing ba bata iya kwalliya ba kullum da hijabi take yawo ba gidajiya ce ka tuna fa da sunan sunanta mm, da ka faɗa yar ƙauye kake ce mata kuma da sauri ya tare ta da faɗin dan allah umma ki daina tuna abin da ya riga ya wuce wallahi ni kaina sai yanzu nake da na sanin kin amincewa da aurenta da nayi dan yanzu na fahimci ita ce macen da ya dace in aura dan haka umma dan Allah ki haƙuri ni yanzu aure nake so na ƙara kuma jidda nake son in aura assalamu alaikum rahmatullah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 ba ciwon ciki ba ne ba na malaria ba ba taifuri ba ne mashi ba ciwon jiki ba ba olsa ba ne ba ciwon kankare ba ba sikila ba ne ba ba ciwon asuma ba cutar sau yana da launi yin a ba ni rikitar da ɗan adam yaro ko kuma ba sannan shi da cutuka san ba su yi kama ba kuma me ka sha ba za ya yi maka magani ba an sha yin gwajin sa amma ba a yi gani ba so in ya shige ka san me san tausayi ba sirri ne na zuciya wanda ba zai gani ba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 bai rufe laifuka a neman ka ba ka gani ba inda jamil a so ga naunai ni ba jebu ba ba zan sake ya dauke ni ya yada ni ba manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shirye mu haɗa da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.